Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. jiya juma'a jami'ai a amurka da rasha sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya ta tsawon sati guda sannan sun amsa cewa har yanzu ba a fara kai kayan agaji ba tukunna to amma sun yi mawafaka kan cewa al'amura sun sukurkuce a wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita motoci arba'in na dakon kaya da ke matukar da ake matuƙar bukata a birnin aleppo mai rarrabuwar kawuna na can suna jira a wani wurin duba ababen hawa na musamman na kwastan da ke kan iyakar turkiya kuma amurka na zargin siriya da haddasa wannan jinkiri ko da yarjejeniyar da aka cimma a geneva ko babu ita ya kamata a ce waɗannan motocin dakon kayan sun rika shiga kuma an rika rarraba kayan agaji a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi wanda ya kara da cewa gwamnatin siriya ce ke jinkirta shigar motocin jami'an majalisar ɗinkin duniya kuma sun ce har yanzu yanayin tsaro bai inganta ta yadda motoci za su iya ƙetarawa zuwa cikin siriya ba sojojin gwamnatin siriya sun janye daga aleppo to amma kuma sai dakarun 'yan tawaye suka buɗe musu wuta wanda ya sa sojojin suka koma wuraren da suka ja daga a baya a cewar jami'an rasha waɗanda suka kuma cacciki amurka saboda rashin amfani da tasirinta wajen hana saba ma yarjejeniyar tsagaita wutar da kungiyoyin 'yan tawaye ke yi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc headkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce sojojin gamayya sun hallaka ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar isis mafiya girma a wani harin kai tsaye a farkon wannan watan an auna tare kuma da hallaka wa'il adil salman al-fayad ministan yaɗa labaran ƙungiyar isis wanda ake kuma kira dr wa'il a wani harin jirgin sama ranar bakwai ga watan satumba a cewar sakataren yaɗa labaran pentagon peter cook an auna fayad a raƙa ƙasar syria inda ƙungiyar ta'addancin ke kira headkwatar ta an kai harin ne yayin da fayad ke zaune kan wani babur a kusa da wani gida abinda wani jami'in hedkwatar tsaro wanda ya ga hoton bidiyon harin ya gaya muryar amurka kenan jiya jama'a fayad ya kasance wani fitaccen mamban majalisar shawara ko shura ta isis wadda ke ba da umarni tare kuma da tabbatar da cewa an yi amfani da shi shi ne kuma mai kula da fayafayen bidiyo na farfaganda masu nuna yadda ake kashe mutane tare kuma da gana musu gwale-gwale a cewar pentagon fayad ya kasance na hannun damar abu muhammad al-adnani mai magana da yawun kungiyar isis da kuma tsara dabarunta wanda dakarun gamayya suka hallaka a wani harin jirgin sama na ran 30 ga watan agusta rundunar sojin amurka ta tabbatar da mutuwar adnani ran 12 ga watan satumba wani jami'in headkwatar tsaron amurka ya gaya muryar amurka cewa hare-haren da aka kai kan adnani da fayyad sun ƙara jefa shugaban isis abubakar al-baghdadi cikin kadaici ganin cewa ya dogara ne ga wasu mutane kalilan wajen bayar da umarni da kuma samun bayanai ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump jiya jama'a ya kawo ƙarshen cece kuce game da inda ya dosa ta wajen bayyana cewa an haifi shugaban amurka barack obama ne a amurka fakat a shekara ta 2011 ɗan takarar na republican ya kasance madugun wani gungun mutane masu gardama ba tare da wata hujja ba cewa an haifi obama ne a ƙasar waje tun sannan ya ƙi bayyana ra'ayinsa kai tsaye sai jiya juma'a ya kawo ƙarshen wannan rashin tabbas ɗin a wata harkar siyasa a birnin washington dc Trump ya zargi mai kalubalantarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton cewa ita ce ta janyo wannan gardama a yayin yakin neman zaɓe na shekara ta da takwas lokacin da take karawa da Obama. Kafafen yada labarai da dama sun bincike wannan zargin kuma ba su sami wata hujja da ke ƙarfafa hakan ba. An zaci cewa bayan bayanin da Trump ya yi zai zagaya da 'yan jarida cikin sabon otal inda ya gina a washington dc to amma bayan da kwamitin yakin neman zaben trump ya bayyana cewa masu ɗaukar hoto da kamara ne kaɗai za a bar su su hallara kuma aka hana wani mai aiki da gidan talabijin shiga tare da su sai shugabannin kafafen yada labarai da ke birnin washington dc suka janye wakilansu tare kuma da share duk hotunan da suka ɗauka game da taron hillary clinton ita ma yayin da take magana a birnin washington dc jiya jama'a ta yi watsi da wannan hanzari na trump game da takaddamar inda aka haifi shugaban kasar 'yan maza da 'yan mata sama da ɗari biyar waɗanda ake kira ɓatattun 'yan mata da 'yan maza daga kudancin sudan za su koma ƙasarsu ta ainihi su taimaka wajen gina ta idan majalisar tarayyar amurka ta amince da wani ƙudirin doka wanda aka gabatar a wannan satin gaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai ƙudirin dokar mai taken sake gina madahu don ƙarfafa zaman lafiya mai ɗorewa a sudan ta kudu zai tanaji biyan kuɗin jigilar mata da mazan na sudan ta kudu waɗanda ke aiki yanzu haka a amurka kuma suke sha'awar amfani da ƙwarewarsu wajen taimakawa a gina gida daga wato ɗaya daga cikin 'yan mazan shine david achuwat mataimakin wata 'yar majalisa daga california karen bass kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta ƙudurin dokar ya ce da dama daga cikin 'yan gudun hijirar sudan da suka samu ilimi a amurka sun zama likitoci da ma'abuta ilimi da sauran fannonin lafiya da za su iya taimakawa ma sudan ta kudin babu isassun asibiti a fadin sudan ta kudu kuma muna da 'yan sudan ta kudu da dama da ke aiki a nan amurka a matsayin nas nas da likitoci da sauransu a cewar akwat mayakan al-shabab sun kama wani muhimmin gari na somaliya da ke daura da kan iyakar kenya a cewar shaidun gani da ido mazauna elwak sun gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka cewa mayakan al-shabab dauke da mugan makamai sun kai hari kan garin daga sassa biyu da daren jiya jama'a kuma a yanzu haka suke iko da garin al-shabab kan kai wato al-shabab sun kai hari kan sojoji suka ci ƙarfin sojojin a cewar wani mazaunin garin wanda ya iya bayyana sunansa saboda dalilai na tsaro shaidu sun ce mutane aƙalla hudu ciki har da sojoji biyu da farar hula biyu musayar wutar da aka yi daura da wani sansanin soji ta ritsa da su kuma an kashe su da shigarsu elwak sai el shabab suka kai hari kan sansanin sojin gwamnati da ke kudancin garin shaidu sun ce sun ga sojojin gwamnati na gudu suna ƙetare kan iyaka zuwa ƙasar kenya an sassauta da yaƙin yayin da dare ya shigo kuma farar hula suka zauna a gidajensu an ce motocin ɗaukar kaya wato motocin ɗaukar kayan yaƙi na, alshabab ɗauke da manyan bindigogi da aka girke a bayansu sun yi ta sintiri a cikin garin hafsan sojin ƙasa na najeriya ya gaya ma sashin turanci na wato sashin wani shiri na turanci da ake kira day eh, break africa na muryar amurka cewa sojojin ƙasar sun yi matuƙar nasara a yaƙi da boko haram lokacin da ya kawo ziyara a ɗakin labarai na nan birnin washington dc laftana janar tukul burutai ya yaba da haɗin kan sojoji da aka yi tsakanin najeriya da ƙasashen kamaru da chadi da kuma nijar abun farin ciki shine kusan an dakile sukunin 'yan ta'addan boko haram na zirga-zirga kamar yadda suke yi a baya da iya kama yankin ƙasa da iya addabar al'umma mai yawa da kuma ƙwace garuruwa a cewar sa boko haram dai ta fitar da wani faifan bidiyo a wannan satin mai nuna ɗaruruwan magoya baya don nuna alamar har yanzu tana fada ƙarfi burutai ya yi watsi da bidiyon wanda ya ce farfaganda ce kawai To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Saiwa daga ya ba Allah a gada muna gada sha gusu ce muna ba tsoro garai ba ta nuna maki gudu. Ni de ko ba ni shan in an ba ni sha ni kai. Yara na ku sha giya ni kama da da wa masha dafi zagi mai kashi guda kwanki mai kiyon baka matolo gare dan dunawa maki da in dauke bugun kaduna ban ma'ahal ban da bindiga bindiga in kashi ta kai a gida damni na sai aka ce mani daura ana kira madoro kalai ta nuna wa magi ku tashi samari mu inda sarkin daura muhammadu sarki mamman bashar rawa yalila maganin duhu sarki mamman bashar rawa na da wadda ka samu duniya Allah baka lahira kuma Allah ya sa kana gana da annabi sarikin sulluba waje kan kola alhaji ya Sarkin ma shi ya sawo doki ya bi kamani kuma sarkin arewa je kan kora. da da kun je kiɗin maki ta ci kowa ya ka dambe ba daɗi za ya sha ba yanzu kana malam iru ce eh, ce kaji kidan ta ce kowa ja ka dambe ba daɗi za ya sha ba yanzu kana kai shi lahira ashe kana iya canza hausar ka haka ta koma ta sakkwatawa <laughs> mukan taba kallon dan wanzam da yawa hmm, an tashi lafiya lima lafiya lo malam iro ya mura wai ashe ni ce mai mura eh, ke ce mai mura yanzu ni kam dai alhamdulillah <laughs> mara ta sake ni eh to ni ma dai da dan dama dama alhamdulillah tun da ranar da kika shiga ofis na jikin fara <coughs> na ce wato da alama kai ka dawo mana da ita kai ka shigo ofis da mura maryam bugaje maryam bugaje da ta dawo daga kaduna ta dawo da murarta shikenan to ni dai ban san ban san lokacin da ta dawo ba amma dai kai ma daga ka shigo na ji kana icim icim na mun shiga uku <laughs> to halima bismillah zan ce ba to kamar da muka saba bari mu yi gaishe gaishe ko ko wance gaisuwar sallah ce ma tunda kaga wannan karo ba mu gaisuwar sallah ba mu mi mm, to ga mm. gaisuwar fatan alheri da fatan an yi sallah lahiya da farko gaisuwa zuwa ga dan azumi tela a Maiduguri sai Abdulkadir Abubakar a Kaduna da fatan suna lahiya kuma sun yi sallah lahiya ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Abbas Abdulkadir tsangayayyashi a Gombe sai Bashir Tiyaman direbobin Gwaram da sa'adu ka sayar kaki balas a tashar duku sai kuma haruna kowa oga <laughs> haruna kowa oga shi ma a gombe da fatan duk suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga mutari manajan tsuntsaye rijau a jihar naija sai kuma wata gaisuwa zuwa ga idris hamza yana da adam e adam gashuwa da adamu aliyu ungulde sai gaisuwa zuwa ga abdulmumin bello a abuja da fatan yana nan lahiya da iyalan shi ga wata gaisuwa zuwa ga alhaji karo a zandar ƙasar jamhuriyar nijar da ojo titin bugaje da fatan duk suna na lahiya kuma sun yi sallah lahiya sai gaisuwa da fatan alheri da kuma taya murna zuwa ga abokin aikin mu kanin mu dan uwan mu isa lawal ikara wanda shi da mai ɗakin shi suka samu ƙaruwar ɗa namiji bayan sallar idi an samu alhaji kenan mm, alhaji kenan to Allah ya raya Allah ya ɗayyaba sai kuma wata gaisuwa zuwa ga babaye adifa shi ma da uwar gidan shi fati waɗanda muke tayawa murnar samun ƙaruwar ɗa namiji da aka raɗa mu suna umar a shekaran jiya alhamis mm. Allah ya raya shi ya ɗayyaba shi ga kuma wata gaisuwa zuwa ga alhaji muhammad ado a katako nyamai. muna musu hatan alheri da shi da yan uwan shi haka kuma muna musu gaisuwar ta'aziyya game da mace-macen da aka samu kwanakin ba da wulli Allah ya ji kan mamata ya kuma sa sun huta amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Alawiyatu Aliyu Mahi a Bauchi da Hajiya Amina Ibrahim Abubakar da Profesa Fatima Tahir da watan duk suna nan lahiya kuma sun yi sallah lahiya. Da fatan kuma sun koma gida lafiya ko da yake sun koma da dadewa. Na da dadewa ai ma eh. yanzu ma na tuno santin su yau yau zan yau sai na <laughs> fallasa santin da suke da suka zo eh dan yan Bauchi ne ba. <laughs> To ga wata gaisuwa zuwa ga Profesa Fatima Batulu Muktar da watan tana nan lahiya ita ma ta yi sallah lahiya da iyalanta sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Ahmed Sale Babura da fatan duk suna nan lahiya. To Alima gaba muna gaida Alhaji Aliyu mai adashe ungwarimi a Jos Jihar Plateau da iyalansa da fatan sun yi sallah lafiya. Dan ban gaisuwa zuwa ga abokin aikinmu Aliyu Kabir na gidan talabijin na NTA a Abuja da fatan shi ma yana nan lafiya. ga ɗan gaisuwa zuwa ga mai sauraron Nasir yusuf jami'in yada labarai na majalisar karamar hukumar gwaram a jihar jigawa shi ma tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga malam dikko buba bukoyim a jihar zamfara tare da iyalansa da fatan shi ma nan lafiya ga ɗan gaisuwa zuwa ga malam yunusa usaini balib wanda aka fi sani da wani sunan da baya so a faɗa yanzu da fatan shi ma yana nan <laughs> za mu ji faɗi mu ji faɗi mu ji sunan ba mai ji daga ni sai ka anan faɗi mu ji na na manta <laughs> don mun gaisa za ga turakin giya ɗaya alhaji muhammad sabo da iyalansa da fatan su ma suna nan lafiya haka kuma muna gaida barista faruk sarki da iyalansa abokin yakubu da fatan su ma suna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji uba fanshin direban gwate wanda ke magamar gumau tare da iyalansa shi ma muna fatan cewa yana nan lafiya muna gaida mai mu wato alhaji sani ahmed toro wato wato yariman toro tare da iyalansa da fatan suna da lafiya a gaba sai gaisuwar dr ɗayyabu na asibitin garin badara a jihar bauchi da fatan dukkuna na lafiya garba na ja Allah ya ji mm, kansa Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta amin su mama halima wai masu jan haushin yana waka su ma a sassaka musu <laughs> nasu kalangun kwarai mm, da gaske <laughs> mala iro mm? yanzu za ka rantse da Allah da Hajiya Alawiyata Aliyu Mahe da Hajiya Amina Ibrahim Abubakar da Profesa Fatima ta da suka zo nan ba su yi santi ba. Ni dai wallahi ba zan iya tunawa ba gaskiya. To yaya nai na san University of Suya. idan ba su suka yi santinsu ba ah, yayanai na san akwai university of suya kahin a isa gadar wudil ko kuma a wani gari na rabi akwai wani gari na rabi ko eh akwai na rabi to yanai na san akwai balangu da masa a can da tukunyar kaza opposite sogiji hotel duk yanai na san waɗannan bayanan watakila dai ni na faɗa miki wani <laughs> ah, hali ba Allah ba <laughs> <laughs> a'a na ce makaran na da hajiya alawiyatu da hajiya amina da professor fatima hira ta kabde in gaya ma sai mm. aka shiga hira a hirar santi amma ai santi ai sai mutum yana cin abinci ne yake santi wannan santin da ba to ni sun sha ruwa dai <laughs> kin ga gara kama kike da <laughs> wannan santin da to kayan a ci abinci da aka yi shi mm. kuma suna wai wai me sunan kifi da fullanci ne <laughs> a tambayi ibrahim jarmai ya ce sunan kifi da me ce ne ne liɗɗi ya ce liɗɗi mm. sunan eh, ah, eh kifi ne aka kawo ana cin kifi ne mm. sai ce ya ce kai jama'a kun san sunan kifi da fulanci kuwa sai muka ce a'a a ce lidde <laughs> santi kai ma eh. ka ɗanyi ko me na ce a kai ka san bismillah mana ai na karka da kunna in ji na san dai kai wani santi kai ma dai akan kihin nan ne dai kihin nan ne me kace ne malam iro sai ki faɗa mu ji in dai na faɗa sai ki faɗa dai na baki izini yanzu dai bari in baka labarin da Adam ya Adam gashuwa ya aiko mana mm. inda lokaci ya ce mai eh, wai wata makwabciyar shi ce mm. ana gobe sallah sai ta yi bakwa daga ƙauye mm. bakwa tana zaune sai aka kawo zabuwa gidan mm. kuma a gidan akwai ta yarinya wadda ita bata iya magana sosai ba kenan bata iya ca zabuwa bakuwa na zaune ga zabuwa yarinya da ta ga zabuwa sai ta ji daɗi tana gobe sallah za mu ci naman bakuwa gobe sallah za mu ci <laughs> naman bakuwa to take ta ce za mu ci naman zabuwa zabuwa mm. za a yanka zabuwa za a yi miya yawwa bakuwa <laughs> mm. tana jin haka kawai sai ta tattara yan kayanta sai ta sha <laughs> sai ta bar garin eh. ka amma matsauraciya ce ba akwai ni labari ai da ka bamu ne eh, yau za ka sha kuka gobe ka rasu <laughs> labarin kaga alhaji alhaji cin da ya bani labari ban ci akwai lokaci ko babu mm, to man karka da kunna eh, mm. bahilla ce ne wai da da babarbari aka hada a makka mm. bahilla ce ya yi dawafi ya raka abu ya zo yana ta addu'a yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah ka nuri kai da ka ji sai addu'a ta maka daɗi sai ka zo kusa da bahilla ce ka ce ya Allah duk abin da wannan bahillatan ya roƙa duk abin da ka bashi ni ka ninka mini mm. bahillata yana ji sai ce ya Allah a cikin abubuwan da nake roƙonka ka done min ido ɗaya <laughs> kanuri yana jin haka sai ya ce allah allah na hwasa na hwasa ba na ba <laughs> saboda kagan in shi ya ido ɗaya kanuri ya zama kanuri ya zama makaho kenan saboda duk biyun za su tafi <laughs> yau <laughs> alhaji da ne mm. wanka shi ya ba da wannan labari to ba gaskiya bare watakila tunda dai <laughs> labarin babarbare ya eh, ce a kanuri dai kanuri ah. ne ya ce to eh, dai ya hwasa wannan addu'ar dai tun da dai abin zai ja mishi makafta to bai so mm. yawwa <laughs> masu sauraro za mu da sa'a da sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin Halima Jumrau Ibrahim Alfahamir ke cewa ku huta lafiya alabi ba bido shago ba mai bugu kama da azaza da abduga da barin da annan hausa duka barin daye bai kisha Kun kiɗin bale da arnan mafara, tuna kiɗin ganaka. da dambe wanda da koko ikon gari aka yamma in shi ta kai a yan maka tumba shi ya a baka ko da tumba tafi ka naɗa kwano ka tsara kofar birni in ka wusun kiya. I sale cuerpo. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice jiya juma'a jami'ai a Amurka da Rasha sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya ta tsawon sati guda sannan sun amsa cewa har yanzu ba a fara kai kayan agaji ba tukunna. To amma sun yi mawafaka kan cewa al'umura sun fuskurkuce a wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita. hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce sojojin gamayya sun hallaka ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar isis mafiya girma a wani harin kai tsaye a farkon wannan watan an auna tare kuma da hallaka wa'il adil salman alfayat ministan yaɗa labarai na ƙungiyar isis wanda ake kuma kira dr wa'il a wani harin jirgin sama ranar bakwai ga watan satumba a cewar sakataren yaɗa labaran pentagon peter cook ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jama'iyyar republican donald trump je jama'a ya kawo ƙarshen cece kuce game da inda ya dosa ta wajen bayyana cewa an haifi shugaban amurka barack obama ne a amurka fakat a shekara ta wato 2011 ɗan takarar na republican ya kasance madugun wani gungun mutane masu gardama ba tare da wata hujja ba cewa an haifi obama ne a ƙasar waje sannan ya ƙi bayyana ra'ayinsa kai tsaye sai jiya juma'a ya kawo ƙarshen wannan rashin tabbas ɗin. To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.